بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأنك يمغوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدمك صابا a ci gaba da karatunmu na tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi na rijalun wani sa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda fadilatu sheikh sa'ad yusuf abu aziz ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a darasinmu na sittin da tara, sahabi na goma sha hudu a cikin wannan littafi wannan sahabi shi ne ƙanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abdullahi ibn abbasin رضي anhuma. عنهما رباني هذه الأمة babban malami na wannan al'umma in ka ji an ce maka rabbani shine malami na Allah wanda yayi karatu kuma yana karantar da mutane wannan shi ake kiransa rabbaniyo idan suna da yawa rabbaniyuna kamar yadda Allah ta'ala ke kunu rabbaniyina ku kasance malamai masu ilimi masu karantarwa Allah ya sanya mu cikinsu wannan sahabi abdullahi bin abbas man huwa wane ne ko menene ki wani matsayi yake da ki kun san man huwa idan aka fassara kai tsaye da hausa sai a ce wane ne ki to wani sai ga kaman akwai rashin girmamawa ciki domin duk wanda ya isa ba a ce wane ne shi yanzu kama a ce ai gwamna ya ce kaza ka ce wane ne gwamna wanda in ya ga dama zai iya koranka da zuriyanka gaba ɗaya daga jihansa ka ce wane ne gwamna ya kaman kare na ke kago da bai isa ba kenan to alhali wajen fassara ne da hausa ake ɗaukawa haka su da Larasin ana son a yi bayani dangane da mutum dole a ce man kuwa wane ne saboda wanda bai san shi ba ya san shi ya ce ho haƙurul umma وفقيه العصر وإمام التفسير أبو Tafsir عبد الله بن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العباس بن عبد المطلب anan ya tsaya to da ya kamata ce ya ce bunu hakim bunu abdimanar su saboda mutane su riga sun saba da wannan ba sai ba ba tunda an ambaci abdulmuttalib to ka san abdulmuttalib bunu hakim bunu hakim bunu abdimana sannan ka je har su kusayi su kila ga adnan saboda haka abdullahi an Abba, innahu habrul umma wato shine tamkar tawada na wannan al'umma haka ce tawada kaga ilimi kenan gaba daya saboda ko yan bokon da suna yi rubutu ne da alkalami da tawada mun taki mun samu burbudin wannan saboda haka in aka samu sai dai su yi amfani da fensil kawai fensil shine suna kiransa wato kalamun rasa wanda yake kalam na kamar rasa su haka fensil din su turawa ake yi in ya kare sai dai a sai wani a dura har yanzu ana samun wannan ba wanda ake ferewa ba amma yin za su yi amfani da bayro ne na ruwa saboda aka yi idan babu ruwa bayan da za ka yi ka yi rubutu to ga karatu nan na allo duk wanda ya karatun allo ya san muhimmancin tawada idan babu tawada zai yi wa yi rubutu na cikin allo ai ba zai yiwu ba to da larabci idan za a yi kirari wa mutumin da ya kasance mai ilimi fitacce to ana kiransa haɓuru kamar da hausa za mu yace hafru ko hebru duk ana fala wato wadan wannan al'umma ta wajen ilimi kenan fi ce wa faqihul asr kuma malamin fikihu ne na zamaninsa domin an ce zamanin abubakar da umar radiyallahu anhuma abdullahi dan abbas yana bada fatawa kuma shekarunsa kalam shi yasa ma har wani yana gadara yana cewa ni na ɗauki ilimi ne a wajen hibru hazihil umma wa faqihuha a wajen ƙwararren malami masani na wannan al'umma wanda yake da ilimin fiqihu ya ce amma ga manya-manyan sahabbai waɗanda yake sa'o in mahaifinsa amma na ban su ban zauna wajensu ba saboda shi Allah ya baki ilimi a dalilin addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk da kasancewa tsari an fi son a dauki ilimi wajen dattawa saboda dattawa sun fi kaskantar da kai ba su cika ɗauko rigima ba amma in aka samu samari ko kwarijai to ba ruwansu ko sama da ƙasa za ta hadu kawai fatce kalawa za su yabinsu duk abin da ya kamata ce an bi bisa tsari su ba lalle ba ne saboda shekarunsu bai nuna ba Ya yasa in akwai malamai dattawa masu ilimi sannan akwai samari masu ilimi to ilimin da ya kamata a ɗauka ne a wajen dattawa domin saboda hakan haɗa haddar tarbiyya in ya kai sa'an mahaifinka wani lokaci ba ka yi saka yabin nan ba sai ya sa a daka ka kuma ya hana ka taki wata maganan ma ba za ka faɗa ba idan ka kalli fiskansa ga gemu ga saje duk ya yi fari sol ai wannan ma kaka za ka ce masa ce a baba ne ka ce kaka ne to dole ka nazu amma an ka duba ka ga bakikirin kawai irin naka mai yiwa ma kai kafin shi gaki to karatun ne yake sai kana zazzare masa ido kai baka kake daukawa amma kana zare masa ido ya na wasu sun sun kuya eh. to amma da yake irin wannan ana samun tunadir wato waɗanda yake very odd shi ne ba kasafai ake samun su ba to shi yasa ya kasance fitacce a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naka ce faqih ana nufin malamin da yake da ilimin fahimta na Qur'ani ko na hadisan Annabi domin saboda wani babban almajirin Abdullahi dan Abbas yayi bayani cewa an aka masa tambaya zai laluma cikin Qur'ani saboda ya haddace Qur'ani zai laluma idan babu amsa cikin Qur'ani to zai laluma cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ya sani idan ya lallalu ma cikin sahabban annabi duk da kasancewa lokacin annabi shi yaro ne barai da gaske tunda manzo Allah ya rasu ya bar Abdullahi bin Abbas yana da kekara 13 ne a tsakanin nan yake to amma ina ya samu hadisansa kamar yadda zamu gani to bayan rasuwan annabi sai ya bi dattawan sahabbai yana zama a kofan gidajensu yana jiransu idan suka fito sai ya ce hadisi kaza to sai suna baki hadisi kuma suka baki muhimmanci kwarai da gaske saboda mai saboda kani yake wa manzon Allah domin dan babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka dole ya tara ilimi mai yawa wa imamu tafsiri kuma jagora ne a wajen tafsirin alkur'ani saboda annabi ya yi masa addu'a kamar yadda za mu gani abu ana masa alkunya da abu labbas da ya haifi ɗa sai ya sa masa abba sannan sunan mahaifinsa abba to kai ma ya Eh, idan ka zo ka haifi ɗa ka sa masa suna sulaiman kai kuma sunan ka yaƙo sunan babanka sulaiman sai ya ce sulaiman bin yaƙo suna sulaiman wannan babu laifi sai dai idan ya yi yawa ne sulaiman bin yaqub bin sulaiman bin yaqub bin sulaiman bin yaqub bin sulaiman to wannan tarihi ne zai bambanta ta ce eh ɗaya yaqubun kamaraman ne amma ɗaya sulaimanin shi kuma mahaddacin Kur'ani ne sannan ɗaya sulaiman kowa sai a faɗi abin abin da ya fice wanda za a iya gane shi saboda haka babu laifi duk mutum ya haifi ɗaya ya sanya masa sunan mahaifinsa to amma kuma kana sanya masa sunan mahaifi kuma a sa kai ana kiransa baban gida to ya an batar da sunan gaba eh an batar da ya kamata sunan ya fito kwalo-kwalo eh waɗansu suna ce saboda girmamawa ne saboda ana abin nan to amma babu daɗi sunan mutum ya bata a ce asalin sunanka ya bata babu daɗi gaskiya na'am abdullah sunansa abdullah bawan Allah ibnu ammi rasulillah kuma dan babban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani daga cikin bafanin annabi ala basu bin abdul muttalib shine Abba dan abdul muttalib wato saboda haka yana matsayin kani kenan ga mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda tun farko muka ambata kuma an ce mahaifiyarsa ita ce lubaba lubabatul kubra ake kiranta bintul haris al tana yar uwa ce ga maimuna bintul haris al-hilaliya wace ce maimuna sai daga cikin matayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to inda za ka gane alaka da alaka kenan shi sa lokacin da yake yaro ya kan je gidan annabi ya kwana yaron gidan annabi ne eh wani lokaci dalilin da ya sa yake son shugabanni su ya aure daga kabilu daban-daban kenan kwarai da gaske su kamar misalin a ce kana gwamna ka wuri bajara bayan ka wuri bajara ka dauko baningiya ka gara da ita kaga daga dungu zuwa dungu saboda yin kun gani idan dingawa suna da complain ko suna da wani abin nan sai su biyo ta wajen ƴarsu, haka yake yi sai su biyo ta wajen ƴarsu, sannan kuma ka sake daukowa sai ka dauko bakar kariya in ka dauko bakar kariya sai ka hada da ita to shi ta hudu fa ba ganjuwa za a ja dauko ko ba guddura sai a dauko don abin da ya kamata kenan a ce kana gwamna ya kamata a ce mata yanka daga bangarorin jihar daban-daban amma ba ka je can bangon duniya ka je ka dauko wata ita ba <laughs> eh lokacin da mutane suka zo mutanen yankin suka zo da bukatunsu yaya za su yi su shiga idan babu mutanensu a wajen amma idan baka nada kowa cikin mutanensu ba sai yarsu to dole akwai kawunayenta akwai ummominta akwai kannenta akwai yan uwanta da sauransu za su biyo ta nan hikiman da ke cikin wannan kenan yasa za ga mata yan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi daga bangarori daban-daban suka fi fito Abdullahi dan Abbas yana da alaka da ɗaya daga cikin matayen annabi ta wajen mai ta wajen mahaifiyarsa bayan alaka ta wajen mahaifinsa saboda haka ya hada duka biyu to mahaifiyarsa ana kiranta lubaba bintul kubra kamar yadda za mu gani sahiban nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nahawan min 30 shahra ya zama sahabin annabi ne na tsawon watanni 30 watanni 30 amma kuma ya zama babban jagora shi yasa yawan shekarunka baki yake baka ilimi ba yawan shekarunka baki yake baka kudi ba yawan shekarunka baki yake baka matsayi ko yaya ba rabo ne na Allah in Allah ya riga ya baka to komai karanci shekarunka zaka samu wannan amma inda yawan shekaru ne shine kudi to da waɗanda suka fi dangwace suna da yawa a najeriya za su kai kamar nawa ba san ma yawan miliyoyinsu ba masu shekaru 90 a najeriya na yawa za a same su da yawa saboda haka ba shekaru ne yake ba da kudi ba za a ga akwai manya-manyan malamai da yawa sai ga shekarunsu bai da yawa idan da shekaru ilimi ne ne ilimin addini to da waɗannan malaman ba za a ji ko sunayensu ba ko ɗuriyensu ba za a ji ba to za ga wani shi kuma gashin nan bayi da fifi sai yawan yaya sai yawan yaya duk shekara sai matarsa ta haihu to sai ga bai wuce shekara hamsin ko sittin da biyar ba a duniya amma 'ya'yansa sun kai talatin yana da 'ya'ya talatin kuma a sittin da biyar ɗin da zai auro wata bazaura wanda bata gama sunkuyawa ba za ta haihu haka Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara mutane kowa da yadda Allah ya yi shi to idan Allah ya riga ya baka sai ka gode wa Allah bisa abinda ya baka saboda ya tsamo ka ne a cikin mutane da yawa karka dauka wayonka ne dabaranka ne shekarunka ne connection ɗinka ne exposure ɗinka ne wayewanka ne wallahi ba haka bane ba haka bane ko karam Abdullahi dan Abbas ya kasance sahabin annabi ne na salati na shahara watanni talatin kaga shekaru biyu kenan da watanni kwarai da gaske yaushe ne ya zauna tare da annabi ai bayan an yi fatu maka ne bayan an yi fatu maka to fatu maka ko shekara ta bakwai ko kuma ta takwas aka yi bayan hijira to kun ga dan wannan shekaru ne ya zauna da abinnin madina tare da annabi ba abinnin makka ba amma kuma sai gaki yana da ilimi mai yawa yana da hadisai masu yawa yana da ilimin tafsirin alkur'ani saboda addu'an da annabi ya yi masa وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس كيد كان سينا تيوا توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله يا كرقرا النبي وأنا ابن خمسة عشر سنة يتي نيد أن شكرا قوم شابيني وقد فتنت يتي أمن كاتيا الوكتب saboda lokacin yin kaciya kashi biyu ne ya halatta yi kaciya wa yaro a ranar sunansa tun kafin ya yi wayo za a iya yin masa kaciya idan likitoci suka ba da tabbacin babu matsala ana iya yin masa kaciya ya huta kenan sai dai kuma babu goyo daman lokacin da aka haifi jinjiri sati ɗaya sati biyu ai ban yi tsammanin ana goyon su ba in ba tsofin mata ƙwararru ba ba a goyo saboda yin irin yan matan nan ne na yanzu sai ta kashe danta eh saboda mafi yawan za a gansu, wawu ya ce za a ganta. eh sai ta kake dan dun bata yadda za ta goyi shi ba da haka ba cika yin goyo ba inda ya babu cutarwa ya halatta ya musu kaciya daga nan kuma sai bayan mutum ya girma waɗansu kan yi shekara bakwai shekara takwas waɗansu kuma sukan kai shekara har goma sha ya danganta da irin girman jikin mutum da girman jikinsa saboda haka ya ce lokacin an maka kaciya saboda a zamanin annabi za ka samu mai shekara kira biyu sha kuma ba masa kaciya ba kwarai da gaske saboda haka ya ɗanyi wayo kenan a zamanin annabi amma fa sai dai yana kwana a cikin ɗaki tare da mata kwarai da gaske kun san yanzu ne aka ce yana kwana da mace a cikin ɗaki sai mutane su yi ta fassara su ba hausawa ba amma sai kakale kakale amma a tunaninka kai lokacin da ka take yaushe ka bar kwana a cikin daki tare da mahaifiyanka ko da yan uwanka mata yaushe ka bari eh malam baban gida za ka ga mutum lokacin har ya girma yana kwana da mahaifiyansa a cikin da da yake akwai lokacin akwai mutunci babu iskanci kwarai da gaske wani ma har sai ya zama kamar kato tukuna sannan sai ya ringa tura ki zaure yana kwana daga nan za a yi masa dakin saki kadai saboda akwai ainihin kunya sannan akwai dattako a lokacin na'am to da wannan ne malamai suke cewa wannan ya gwada an yi fato makka kekara ta bakwai ko da yake akwai maganganu na tarihi kekara ta bakwai ne ko ta takwas shekara ta bakwai ya yi shekara biyu da wani abu tare da manzon Allah a birnin Madina saboda annabi ya bar birnin Madina ya rasu ne a shekara ta goma bayan gijira. ina fata an gani saboda haka ya zo ya zauna tare da annabi ne yana da shekara nawa yana da shekara wajen goma sha biyu da wani abu kenan ko kuma sha uku to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yukhbiru bi maulidihi annabi yana ba da labari a lokacin da aka haife shi amma na binnin makka ne shine za kawo mana labari wannan yana daga cikin manya-manyan mujizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ba da wani labari na abin da zai faru saboda Allah tabaraka wata'ala ya sanar da shi an Abbasin Abbas wannan ruwaya daga Abdullahi dan Abbas ne radiyallahu anhuma shi abdullahi dan abbas idan kun ji an ambaci sunansa za a ce radiyallahu anhuma da ki da mahaifinsa saboda dukkan sun musulunta duk sahabin da yake mahaifinsa ya musulunta akan ce radiyallahu anhuma waɗannan shahararru ne abdullahi dan abbas yana ciki abdullahi bin umar yana ciki abdullahi bin amr bin al-as shi ma yana ciki abdullahi bin zubair yana ciki waɗannan suna cikin abadila sannan kuma sai sauran sahabba in ka ji radiyallahu anhuma to da shi da mahaifinsa ne radiyallahu anhu to shi ne. saboda mai yiwa babansa ma ya bata ribibi gaba daya mm, tunda daraja ce zalika fatulullahi yutihi mai yasha mm, sai ga mutum yana nan mahaifinsa yana nan kakansa yana nan ma ba wanda ya san da su amma shi aka sani musamman ma shugabanci irin na yanzu rana tsaka Allah sai ya fito da kai kamar yadda abin nan mutane suke cewa dare ɗaya Allah kan yi bature Eh, mu kuma mukan ce dare ɗaya Allah kan kashe baturin domin yanzu shugabanci ne yanzu ana ce ka zama gwamna ko dipiti gwamna ko kwamishina ka ringa ganin mutane ke na kofin gidanka ko ciyar mallin wani kwamiti ba haka ba ne da aka sauke ka to shi kenan yan gwanka ne za a bari su maka jaje amma bayan kwana ɗaya kwana biyu duk watsewa za a yi sai ka fito kai ta kada kafa iska ba wanda zai zo ya gaishe ka to irin wannan yana da kyau mutane su ringa daukan darasi Allah ya sa mu cika da imani Abdullahi dan Abbas shi da kansa yace haddathatni ummul fadli bintul haris ummul fadli ita ce wannan kalma alkunya ce ta mahaifiyarsa asalin sunanta ta lubaba shi yasa daga cikin sunaye masu kyau akwai lubaba idan mutum ya sanya wa yarsa suna lubaba yake na lubaba ake fada mu kuma muka ce libaba tu ko eh to lubaba mafi yawa abinda yake falake kenan abu lubaba ko lubaba lubabatu na'am bintul Haris al qala qalat tace baina ana marra tana fada masa ne fa bayan ya girma tana fada ma danta Abdullahi dan Abbas bayan ya girma ta ce wata rana na zo wucewa wa nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil hijr manzo Allah yana cikin hijri Isma'il Kina al hijr hijru Isma'il na cikin dakin kaba. saboda a lokacin su mata sukan zo su wuce abin su barai da gaske kuma wajen zama ne na manyan mutane wani lokaci idan babu ribibi a cikin ɗakin kaba sukan bar mutane su shiga su dan zauna in kai na fila sai ka zauna amma an haka kawai ne kai shiga kai ta zama za su zo su kore ka amma za ka yi nafila sai ka fita in ka na nafila sai ka fita to ina ganin kamar yanzu ko saboda korona ne ko yayi ne kamar ba su cika bari ana shiga a zauna ba saboda yanka kunna talabijin ko satellite kana gani za ga duk riga sun kange wajen amma da lokacin da muke zuwa sukan bari a shiga a yi nafila ma har a zauna a ɗan ɗauki lokaci ba su cika koran mutane ba saboda zamanin jahiliya manya-manyan mutanen makka suna zama a wajen in baka kai ba baka yi saka zauna a wajen ba sai dai idan kai dan rakiya ne dun kun wani lokaci akan samu manyan mutane da abokansu waɗanda ba manya ba amma za su rinka zama suna taɗi don saboda in sun kore su to ba su da abokan taɗi eh. to ta zo wucewa ta wajen fakala sai annabi ya ce ya ummal fadli ya ce ya ke ummal fadli ya ce kultu eh, ka ya rasulallah sai ta ce na amsa kiranka ya manzon Allah ya halatta duk wanda ya kira ka ka ce labbai ba wai lalle lokacin aikin haji ne ake ce labbai Allahumma labbai wannan na Allah ne idan wani ya kira ka ce labbai Allahumma mato ba Allah ne ya kira ka ba eh, eh wanda ya kira ka sai ka ce ka tanko kaga kenan ko ka ya tanko kaga ya fi fitowa ma fili saboda a takaice ka amsa ka ce na amsa labbai ka. na'am kala innaki hamilun bi gulamin sai ce kina ɗauke da cikin wani yaro sai ya bata labari to da wannan ne waɗansu suke cewa ai manzo Allah ya san gaibi tun daga shi ya faɗa mu kuma abinda muke faɗa sai abinda Allah ya sanar da shi kwarai da gaske tun da akwai waɗansu wuraren da waɗansu abubuwa suka faru da annabi ya san gaibin da ba zai kuza kansa wajen ba ina fata an gani saboda haka shi yasa generally ta wani waje abinda Allah ya sanar da shi ya sani abinda kuma Allah bai sanar da shi ba to shi yafi yawa manzon Allah bai sani ba manya manyan gaibi manzon Allah bai sani ba wannan Qur'ani ya tabbatar da haka amma jefi jefi Allah tabaraka ta'ala ya kan sanar da shi yanzu kamar yadda aka sanar da shi wannan saboda mu'jiza ce a lokacin ba wanda ya sai fadi wannan ba wanda ya sai fadi wannan saboda kun san kafin bayyanan annabi boka bokaye suna cin su ba babbaka ko ba ka bane saboda suna amfani da aljanu to amma da Allah ya aiko manzo Allah sai ya toshe bokaye ya toshe bokaye ko aljanu sun je satan ji a sama Allah tabaraka wa ta'ala ya toshe su wa hibban min kulli shaytanin maridin ana samu masu taurin kai amma Allah tabaraka wa ta'ala yake muka tsare sama min kulli shaytanin marid kaje an ce maka maridin shine mai taurin kai wanda baya da taurin kai zai ce a a saboda ya ga abin da ya faru gawa ne amma mai taurin kai ko ya ga abin da ya faru gawa ne ba zai sassauta ba ba zai bari ba sai abin da zai faru gare shi ya faru gare shi saboda haka manzo Allah ya ce fa kina dauke da cikin wani yaro qultu sai ta ce sai na ce ah kaifa waqatta halafat quraish la yuliduna nisaa ta ce yaya bayan shawa sun yi rantsuwa cewa su ba za su haifar da matansu ba ba za su haɗu da matansu ba to malamai da yawa suna ce a wannan lokacin da annabi ya faɗi wannan magana lokacin da aka tattare duriyar manzon Allah ne a cikin alhisar kun san a tarihin da makaranta a can baya lokacin da manzo Allah ya zo yana karantarwa akwai lokacin da aka zo aka ce in danginsa ba su hana shi. wa'azi da alkur'ani da sabon addini na musulunci ba suka ce to za su yanke alaka da dangin annabi babu aure tsakani babu cinikayya babu mu'amala babu komai kuma an yi wannan aka tattara dangin manzon Allah karkashin abu talib sai daga baya wani ne ya ya ga takardar Wani yarjejeniya har an manna alhakin kaba saboda ba za su iya tare annabi ba ya zo da sakon Allah ba zai yiwu ba to da musulmi da wanda ba musulmi ba duk abin ya kafe su aka tattare su waje guda aka bar alaka da su to a lokacin da wannan abu ya faru to a lokacin ne manzo Allah ya ce mata tana dauke da cikin ainihin wani yaro sai ta ce to ai saboda bakin ciki da damuwa ya kasance ba su saduwa da iyalansu ta ce to ya za a yi a ce abin da tun da kowa ko da ya sadu da iyalinsa ma hankali ba yake ba babu na zuwa kala huwa ma a laki ya ce lallai abinda nake faɗa miki haka ne haka Allah ya sanar da ni sai dai yanzu duk mu bar wannan magana tunda ya tabbata zaki haihu akwai yaro a cikin cikinki kun ga wannan tun kafin ya zo an ba da labarinsa kenan eh kaman waɗansu annabawa a cikin Kur'ani kaman waɗanne da waɗanne kenan waɗanda aka ba da labarin su cikin Kur'ani akwai annabi Yahaya Allah ya ba da labarin sa cikin Kur'ani sannan akwai wane ne eh annabi Isa alaihi salam Allah ya ba da labarin a cikin Kur'ani annabi Yahaya ke har suna ma aka baki har suna Allah ya baki tun kafin a haife ki to kun ga Allah ta'ala fa'alul lima yuridu mai aikata abin da ya ga dama ne fa idza wada'tihi ne bihi yace amma idan kin haife ki to ki zo mun da shi kina haihuwanka ki kawo mu falamma wada'tuhu ummul fadli ta ce lokacin da na haife shi a taitu bihin nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan a taitu bihin nabiya ne ba annabiyu ba dun wasallin sun an yi kuskure haka wa za ta huwa ta yi tubihin nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ce sai na kawo jinjirin wa annabi fa sammahu abdullahi annabi sai ya sanya masa suna abdullahi ya halatta idan matar ka ta haihu a dauki jinjirin tun kafin ma ya gama ihun da zai yi a kai shi wajen wani dattijo wanda yake mutumin kirki wanda ake kyauta zaton mutumin kirki ne Eh. wanda duniya ta shaida cewa mutumin kirki ne domin ya sa masa albarka in ka je ka kai ki wajen dattijo dan bariki ko dan ciwa-ciwa to zuwa da zai da yawun da zai tofa masa kajin gaya maka shi ma zai zama wani kyakken dan ciwa-ciwa ne saboda wani lokaci yawun yana bi misali kenan a hausance don a gani ina fata an fahimta to bayan ya sanya masa suna ba wai abin ya tsaya ne a sanya masa suna kawai ba a'a wa albahu bi riqihi annabi ya masa tahniki da me da yawunsa da yawunsa nan kasa yace me ai hannakahu bi riqihi sallallahu alaihi wa alihi annabi yace a kawo dabino a kawo dabino ya tattauna bayan ya tattauna da yawunsa haka ya sa a bakin yaron kasan ko yawun annabi a wannan ba sai an yi dogon bayani ba saboda haka kar ku kuskura ku yadda da yawun tsofi yan bariki ko waɗanda yake ba su da mutunci ina fatan an gani So saboda haka ya masa tahaniki kuma sannan ya sanya masa suna suna abdullahi ɗaya daga cikin sunaye masu kyau waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya fi so ƙala mahaifiyan ce sai yace is ishabi bihi sai ya ce mata ki tafi da shi wannan yaro falata amma anan ya ce falata jidnahu eh ba haka bane falata jidinnahu akwai karfafawa saboda hadisi ne kai yi kayyisa sai yana ba ta labari ya ce in Allah ya yadda wannan yaro za ki same shi yaro ne mai basira shine kayyisa abin da ya fada mata kenan amma ki kula da shi saboda Allah tabaraka wata'ala ya sanya ki ɗaya daga cikin manyan sahabbai wanda za su taimaka wajen haddace alkur'ani da kare addinin musulunci da watsa ilimin musulunci tun a farkon musulunci saboda ka zaɓi ne daga wajen Allah in kai ma Allah ya zaɓe ka sai ka kafa faɗa wannan layi yasa zaben Allah zabi ne iri daban-daban wani Allah zai zabe ki wajen kare ilimi wani Allah zai zabe ki wajen kare kudi wani Allah zai zabe ki wajen kare shugabanci wani kuma zai bata ribibi gaba da Allah ya taimake mu qala fa ataitul abbas fa akhbartuhu tace da na dawo sai na fada wa mai gidana ce kaga dafa abin da ya faru na baki labari fa tabassama sai ya murmushi da ya murmushi su matan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kansa ya kama hanya ya tafi wajen annabi wa kana rajulan jamila wannan ta bamu labari gaba daya tace ainihin ki abbas mijinta tace mutum ne wanda yake kyakkyawa madidal qama irin mutane ne wanda suke tsayayyu bar za ga mutum gashin nan yana da tsawo kuma wato a koshe yake a tsaye yake bar yanzu ne na tashi na tsaya sai kare na ne saboda ba da auki kana ganin kamar ka hure ne faduwa zan yi amma malam baban gida fa a in ya tashi ya tsaya za ka yi gidigir ne ko ka nauso za ka yi fada da shi za ka ɗanyi shayin saboda naushi ɗaya zai maka zai ka kwanta in aka ce madidal kama ki ne za ga mutum yana da tsawo kuma yana da ɗan kauri yana da jiki sai dai wanda baya da kauri fa ya fi lafiya Eh, Allah ya ba mu lafiya gaba daya na'am wannan an fara mana sifan al'abba babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam falamma ra'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qama ilayhi lokacin da annabi ya ganki sai ya mike me yasa ya mike saboda babban sa amma kai sau nawa ka yana zuwa ka kana mikewa amma wani hakimi ya zo za ka mike ko wani kwamishina ya zo za ka tashi ka mike eh, saboda ya girmama mahaifinsa baffansa ne lokacin kuma babu mahaifinsa sai baffansa ya sa yana girmama shi yana shi shi kadai ya rage da cikin baffanunsa waɗanda suke abin nan manya shi kadai ya rage da abu taliba yi shi kafin a yi hijira da tafiya amma ba shi har bayan hijira yana nan Ba kabbala bai na ainihi ya sumbaci tsakanin fisko abin nan idanunsa guda biyu su suna yin haka amma kun gamo ba mu saba da yi ba mu yi farai da gaske ba mu cika yin haka ba wa aqadahu an yaminihi ya ajiye shi a gefen dama duk lura kana yawan kallon talabijin ɗinsu musamman na Saudiya za ga ko da manyan malamai da menene sai ga wani ya sun ya sumbaci fiskan mutum ko goshin mutum suna yin haka wadan sun ce abin da ke nufi da fiska sun an ce baina ainihi kaga nan kenan to ba wai nan ba nan suke fiska suke sumbata to mafiya yawa waɗanda suke dattawa ana yin musu haka mutumin da ya kai shekara 65 75 80 in ka zo za ka sumbaci goshinsa da abin da nasa sai ka sumbata alaman girmamawa kenan kana girmama shi kana kaunansa kaga wannan al'ada ce ta su mu ba ce mu yi ba yasa akwai al'adan da yake kwarai da gaske muna mu al'ada menene zaka yi ka zo eh, amma dai idan ka ya zo ko dattijo ya zo ya kamata ka tashi yasa aka ce tashin da za a yi ma waɗannan dattawa domin a girmama su saboda matsayin da Allah ya ba su shi wannan babu matsala amma takin da ake yi wa manya shine da matsala kwarai da gaske domin duk mutumin da yake so a tashi masa to yana da hatsari saboda wani baka tashi masa ba ko gaishe ka ba zai yi ba ko ba ka bane to zai ji wani girman kai to musulunci bai yadda da wannan ba musulunci bai yadda da wannan ba to amma kana a matsayinka haka sai wani dattijo wanda ka san sa'an mahaifinka ne da ya zo ko abokin mahaifinka ne to kaga sai ka tashi saboda girmama shi abinda yake magana kenan ba wai saboda kudinsa ko matsayinsa ba ina fata an gane to shi yasa sai ya tashi ya girmama babban sai ya sumbace ki sai ya zaunar da shi a gefen dama duk da kasancewa manzo Allah yana da matsayi na musamman menene matsayi na musamman saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya sanya shi annabi annabi ko shugaban kowa ne to ko kai a yanzu kada Allah tabaraka wa ta'ala ya baka ilimi ka rinka raina, kana raina baffanunka da kabunayenka kana ganin su su ba kowa bane suna da matsayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su na musamman to balle kuma a ce malamanka waɗanda suke su ne ainihin iyayen al'umma na'am sun maƙala lokacin da ya zaunar da shi sai ya ce ha za amme ya ce wannan baffana ne kwaman sha a falyo ba shi bi amme ya ce duk wanda ya ga dama ya gadara da baffansa ba kwarai da gaske tun da mahaifinsa baya na ma ga baffansa kaga wannan ma kowa ya san cewa yana da asali saboda haka yana gadara da baffansa a ke yadda za ka yi gadara da mahaifinka haka za ka yi gadara da baffanka sai dai ko kuma bafanin ku ji tsoron Allah sun wani lokaci yaya idan ba naku bane kenan kuma sai ku juya baya wannan ma illa ce wannan ma illa ce tunda a tsarin gado za a zo akwai lokacin da baffan kake zai gaje ka in babu waɗanda za su gaje ka wa kala da Abbas bin Abdul Muttalib ya ji wannan magana sai ya ce ma annabi ba dal qaul ya ce ka faɗi wata magana banda wannan saboda ya ce haza ammi sha afal yubahi bi ammi yana ce ni ga baffa na wanda ya ga dama ki ma ya ga dara da baffan sa, saboda haka in baka da baffa sai sai zai zare ido ina fata an gane wannan yayi haka ne don ya girmama shi shi kuma sai ya ce a mu shiga wata magana daban a bar wannan ya ce ya rasulallah kala walima sai annabi ya ce saboda me ya ce la akulu wa an ta'ammi ya ce saboda me ba zan ce kai baffa na bane kai ne ka rage ina gadara da kai ina farin ciki da murna da kai ya ce baƙiyyatu aba'i wa an ta'ammi baƙiyyatu aba'i ya ce duk cikin iyayenmu kai ne ka rage a kenan idan duk iyaye suka tafi aka bar wani saura guda da yana da kyau a gwada masa gata kwarai da gaske domin shi ma ko ba dade ko ba jima za a rabu da shi za a rabu da shi kuma yadda ake ta tafiya din nan har riga an tafi shi kenan ba mai dawowa Allah sa mutuka da imani anan sai yace wal amwali yace haba baffa ai baffa mahaifi ne ba wani bambanci baffa mahaifi ne wannan ya gwada kon zumuncin da ke tsakani to maganan da ya yi a kan abdullahi bin abbas sai kuma ina maganan take to iyakacin wannan hadisi shine ya inganta almujamul kabir na imamun fabarani malaman hadisai sun yi bincike da dama daga cikinsu sun ce wannan ruwa yan ingantacciya ce amma akwai ruwa da aka samu ƙari ya ce a zuriyanka za a samu wanda za su yi shugabanci a cikin musulunci bayan shekara dari da wani abu har yi ambaci sunayen wasu kamar asafa da almantur da sauransu yana ishara zuwa ga daula ta banil abbas bayan daula ta umawiyya wanda suka karanta tarihin musulunci to a binciken malamai sai suka samu ƙarin nan da aka yi duk ruwayoyi sun gwada cewa karin nan maudu'i ne bai tabbata ba amma iyakacin nan shine wanda mafiya yawa suka tafi akan yangacinsa to amma menene mahallu shahid namu kafin a haifi abdullahi dan abbas sai da Allah ya sanar da manzon Allah kuma ya bada labarin sa idan da bai isa ba za a yi haka to daga nan za ka gane cewa ake abdullahi dan amba wato ba kyallen yasarwa ba ne kwarai da gaske faza'ilo to ga wasu daga cikin falololinsa wannan ma falala ce sun da ɗaya daga cikin mujizozi ne na manzon Allah to ga ƙari nan an ne abbas radiyallahu homa, hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ki kare yadda da su kare ce, dammanin Nabiyu sallallahu alaihi wa sallama ila sadrihi annabi ya rungume ni a cikin kirjinsa walan suka ce lokacin bai wayo ba yana yaro annabi ya karbe ya rungume ki wa qala allahumma allimhu alhikma yace ya allah ka sanar da shi ainihin hikima wace hikima ake nufi anan shine ilimi yutul hikmata man yasha wa man yutul hikma faqad utiya khairan kaseera wa ma yadhakkaru illa ulul albab yutul ta man yasha bimaana yutul ilma man yakaruhu minan nasi Allah yana bada ilimi ga wanda ya zaba daga cikin mutane sai Allah ya baki ilimi wa man yutal ilma duk wanda Allah ya baki ilimi faqad utiya khairan kaseera Allah ya baki ilimi wato ya baki alheri mai yawa ya zakaru illa ulul albab amma ba waɗanda suke tunani su gane muhimmancin haka da tsadan haka sai mutane masu hankula saboda haka alhikima a nan abin da ake nufi shine Allah ya baki ilimi kun ga annabi ya masa addu'a sun yana yaro karami kuma addu'an ta tabbata amma wata ruwaya aka ce Allahumma allimhu alkitaba ya Allah ka sanar da ke littafi abinda ke nufi da littafi shine iya rubutu da iya karatu kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da shi to wani hadisi a kasa lamba ta biyu ko da yake bamu karanta lamba ta farko ba isnaduhu hasan rawahu tabarani wa qala al-haythami isnaduhu hasan al-majma bi rakam bi hadhihi al-arqam sannan lamba ta biyu sahihun sahihu sunan at-tirmidhi a lamba ta dubu uku da hudu wa fi riwayatin wa ta'wil al-kitabi da fassarar littafi al-qur'ani kenan sahihu ibn majah kamar yadda a cikin sahih ibn majah har ila yau wa an ibn abbas radiyallahu anhuma hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ki kare yadda da su kale ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi baiti maimuna yace manzo Allah ya kasance yana dakin maimuna ranan kwananta eh ranan kwananta saboda annabi yana bin matansa al'akunan su ne yana bin dakunan su yake bi da kan kwana kowani daki Eh, wannan yana daga cikin al'adar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yanzu kai in kana da turaka kana da yara ya za ka yi in ka je kwana a dakin koro yaran za ka yi ko yaya eh wannan babin magidanta ne su ne za su yi bayani kaga mai mata dai ma bai da bakin da zai yi magana eh mai mata dai bai da bakin da zai yi magana na'am fa wada'tu lahu wudu'an min al-layl yace saboda yana kwana a lakin tunda ita tana matsayin ummansa ne khalatuhu to sai ya gane cewa cikin dare annabi yakan take yin sallan dare wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yaba saka rabbuka maqaman mahmuda saboda haka cikin dare annabi yakan take yin sallan nafila ya gane haka ba a saki ba kawai sai ya zo sai ya tanadin azumalola kun ga inda yake koyar da tarbiyya kenan kuma Allah ya ji kayin tsofin da su sukan yi haka sai su jawo yaro abubuwan da suke yi a gabansa za su rinka yana gani amma za a ga dattijo a gida yana tare da iyalinsa lokacin da yake saduwa da iyalinsa wallahi ba za ka sani ba amma yanzu da yake jairan yara to kaga sai kaya a hankali sai an yi a hankali kwarai da gaske saboda mai saboda yanzu aka sadu da iyalinka yara suna ji da menene kana koya musu abinda ba daidai bane iskanci ne fa kwarai da gaske amma su muhimman abubuwa sai ga suna jawo yaro to mutum yana gani daga nan suke gane masu hikima da waɗanda suke da basira suke ɗaukan abu nan da nan su shi aga koyaushe annabi sai ya zo lokaci yana bacci zai taki don ya ce akwai lokacin da annabi yakan tashi idonsa biyu yana ganin annabi yana tashi amma sai ya gwada bacci yake yi to kaga shi yasa in kana tare da ire-iren waɗannan yara kai ka san hikiman yadda za ka yi in karka tashi kana lalume yi ko yaro yana gani ka ina tala'ayu ne wa ma tukufe sudur bare da gaske saboda akwai lokacin da annabi ya takin da ya taki sai ya tashi a hankali saboda annabi yanzu zai taki baya son ya farkar da kowa sai ya taki a hankali ya je ya yi tsarki ya yi tsarki ya alwala zai kama sallah a shi abdullahi Abba abbas yana gani a ɗakin ummansa to yaro zai fallasa kansa shi ma sai ya taki sai ya je ya yi alwala sai ya zo ya bi sallah kaga itimisu wannan ya gwada wato ake duk abinda aka yi yana gani in bai ga lokacin da aka je aka yi alwala ba inda yaro ne zuwa zai iya zo ya shiga sallan ba ruwansa da alwala ko ba ka ba ne haka zai yi sallan babu alwala shi ne lokacin da ya zo sai ya tsaya a hannun haguna na annabi sai annabi ya mayar da shi dama ya maike shi saitinsa shi kuma sai ya koma da baya ya yi noke a wata ruwaya lokacin da annabi ya yi da sallah ce haɓa kai yaro ya na jeran taka na jeran taka da ni kai kuma ka noke ya ce a na isa in zamo wato saiti daidai wa daida da kai ya kai manzon Allah to shi yasa annabi sai masa addu'a ya ce Allah ya bashi hikima Allah ya bashi ilimi saboda me saboda ya ji dadi ya ji mamaki abin da ya fada ya yi masa addu'a to da ya tattalin abin alulawa annabi a wannan ruwaya na'am kala faqalat maimuna sai maimuna ta ce ya rasulullah wada alaka hadha abdullah ibn abbas amma nan ya takaita ni saboda annabi da ya gane ta waye kirya mini abin abin alwalana sai ta ce ya Abdullahi dan abbas ne ya shirya maka kun ga daga nan zaka gane cewa ba kowane abu ne matarka za ta shirya maka ba kwarai da gaske saboda taimako ne wani lokaci za su yi mantawa ko akwai gajiya to karka zo idan ba a saka wani abu kai ta fada ba ba ba ba ba ba mm, mm. haka yake yi ba sai dai idan suka manta ka ringa an karar da su mai yiwa abubuwa ne sun yi yawa shi yasa tun asali ake son ka auro ma mace mai tarbiyya in ka auro wanda ba ta da tarbiyya to ta rinka gizo maka lissafi kenan baccin ma ba za ka samu daman yi yadda ya kamata ba a gida baka bacci dole ka zo masallaci kana gingadi yana karatu ina masu gingadi eh ana karatu kana gingadi saboda haka annabi sai ya tambaya waye mun wannan shine maimuna bintul harith sai ta ce wanda ya maka wannan shine abdullahi dan abbas wanda yake zuwa mana kwana faƙala budan bakin annabi sai ya masa addu'a ya ce Allahumma faƙihu fi dini ya Allah ka fahimtar da ki ilimin addini wa allimhu ta'wila kuma ya Allah ka sanar da ki fassaran alkur'ani da ko duk addu'an da annabi ya yi karbe biya ce shi kenan ya samu wannan garaba sa amma kun san lokacin da yake yana yaro ne bai gama yau ba ba abin da ya dame shi shi dai kawai abin ya bashi sha'awa ne ke sa kawai yake waɗannan abubuwa to na uku hasanun akhrajahu ahmad fil musnad wa qala shaykh adawi hasanu a cikin fada'ilu sahabatin nabi sallallahu alaihi wa wa sallam wa qala ibn mas'ud radiyallahu an abdullahi dan mas'ud babban sahabin nan da muka gama karanta tarihinsa Allah ki kare yadda da ki yace ni'ima turjumanul qur'an ibn abbas yace madalla da masanin fassaran alkur'ani shine tarjaman alkur'ani su da larabci suna kiran tafsiri tarjama mu kuma idan muka ce tarjama a yanzu to ana nufin kur'anin da aka fassara shi da wani yare daban wanda ba larabci ba idan larabci ne tafsiri asalin yadda magana take kenan amma azumi sai ka ji dan agaji yana cewa zai je wajen tafsiri wajen tafsiri kake zuwa ko wajen tarjama ainihin hausance a hausance wajen tarjama kake zuwa shine asalin abin da din amma da kace tafsiri to da larabci ne tafsiri shine wanda za a yi bayanin Kur'ani da harkar larabci amma za a fassara da wani yare to ya zama tarjama yasa mutanen farko suke cewa za mu je wajen jalalaini saboda tafsirin ke nan guda ɗaya littafin jalalaini kuma banda a ƙasan nan in ka je waɗansu ƙasashe kace za ka je wajen jalalaini kallon ka za su ta yi mene je jalalaini saboda su ba sani ba amma mu ƙasan nan tafsirin da aka fara samu daga cikin tafsiran duniya shine tafsirin jalalaini shine duk garin da suka bunƙasa ko aka samu wani babban malami to zai zuwa azumi yana wannan tafsiri sai ka ji an ce za mu je wajen jalalaini kuma da yake ba sa bukatan dogon bayani fasara za a yi ta yi kuma sai ga yana ta ƙara musu tsoron Allah suna na'am ana yi suna na'am suna girgiza kai saboda abin yana shiga jikinsu kwarai da gaske amma mutanen yanzu da yake wayayyu ne kuma da yawan su tsararru ne a kwarai da gaske sai a yi ta bayani abinda ya kamata a ce mutum ya ankara ma sai ka samu bai ankara ba Allah ya gafarta mana saboda haka wannan shaida ce daga wajen ɗaya daga cikin na hannun daman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ake addu'an da annabi yayi wa Abdullahi dan Abbas addu'a ta bishi gashi har babban sahabi masanin alqur'ani yana ce Abdullahi dan Abbas turjumanul qur'ani ne ma'ana mai fasaran alqur'ani ne ma dalla shi wannan na hudu sahihun rawahu ibn abi shayba wa qala shaykh al-adawi sahihun fadailu sahabati nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa an mujahid ga ɗaya daga cikin manyan tabi'ai shine mujahid rahimahullahu ta'ala kala yace kana ibn abbas idza fassara shay'a yace abdullahi dan abbas ya fassara wani abu yace ra'aitu alaihi nura yace ni ido na sai na ga dan gwada mun wato haske ƙara haske kai saboda Allah ya ba ilimi yana fassara kawai sai ce ka lalle Allah ya tara ilimi a cikin wannan yasa ko ranan da ya rasu wani sahabi mamaki ya tai yana yana ce malamai sun tafi manya manyan malamai na sahabban annabi sun tafi saboda rasuwan Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma wa an shaqi sannan kuma ga wani tabi'i shi ma shaqiq rahimahullah kale ce kana ibn Abbas alal ya ce abdullahi dan abbas ya tafi aikin haji shine al-mawsim lokacin aikin haji ayi mawsim al-hajj fa khataba sai aka ba shi dama aka ce hudu ba fa fataha suratan nur shine kawai sai bude suratul nur zau ga yanzu a saudiya da shugaban malaman su ne mai bada fatawa mufti shine yake hudu ba kowace shekara muftin yana nan da ransa amma shekaru sun masa yawa kwarai da gaske ga gajiya bai rude ba amma yadda da zai kai minti talatin arba'in yana jawabi kuma makaho ne ba ya duba takarda tunda mahaddacin kur'ani ne ya haddace hadisan annabi ya haddace littafai da yawa duk wanda ya dauko kaset kaset na ayyukan hajji a da a ranar arfa mai kudu ba mutum da ya ne in ya zo ya fara wani lokaci ma yana yi har juyawa yake yi sai bodyguard dinsa sun zo sun gyara ki daidai sai tin lasfika din tunda baya gani to shekaru sun masa yawa ka san koyin shekaru suka yi yawa da kana awa daya ne fa za ka dawo minti arba'in daga minti arba'in da dawo talatin daga talatin ma marai da gaske sai gana ta baya-baya murya za ta yi kasa lafiya bai yi sheka ba ba za ka iya tsayawa ba sannan kuma ba mamaki wasu abubuwa za ka iya mantawa sai an tada kai to sai suka fitar da suna babba da limamai daban-daban suna yi limamai daban-daban sai dai ba taba sanya wani limami a canza ba sai bana an sanya wani limami sai guna guni yayi yawa saboda limamin yana karkashin wani malami yana tafiya bisa manhaja guda da malamin sa ya rasu sai fitar da wani abu daban ana samun haka za ga malami malamin sunna ne yana tare da almajiransa sai bayan ya rasu sai ga wanda ya hau kuma dan bidiya ne ana samun haka da kuwa ya yi shiru to irin wannan ne aka da dama ma Abdullahi dan Abbas aka ce yi hudu ba qaftataha suratul nur kawai sai ya fara da suratun anzalnaha wa faratnaha wa anzalna fiha faja'ala kullama yaqra'u thumma yufassir sai ya kasance duk lokacin da ya karanta zai fassara sai shi ba mai jan masa aya amma kaga mu da yake ba mu nuna ba idan zamu yabo sai mun ja mai jan mana aya wanda aka yi laushi shi ma a yanta kakare masa to wani akwai momi a gefe daman amfanin su kenan idan mutum ya kakare sai a daga shi tunda ba wanda ya sai gwada gadara da kur'ani wata rana sai ka gwada gadara da kur'ani sai fatiha ta gagare ka kwarai da gaske saboda haka ba za ka gwada gadara da kur'ani ba amma duk lokacin da ya yi karatu sai ya yi fasara faqala shaikun min a cikin tawagan akwai wani dattijo malami ne wasu malamai suka ce sunansa abu wa'il abu wa'il ya ce subhanallah ya ce tsarki ya tabbata ga Allah saboda ni ban taba jin hudu ba irin wannan ba ya ce ma ra'aitu kalaman ya kuruju min ra'afi rajulin ya ce ni ban taba ganin maganganu dalla-dalla daki-daki maganan da take fitowa daga kan wani mutum ba irin wannan ya ce lausami a turku ya ce da atara su ne turkawa domin a lokacin suna da matsayi ana ganin su ne jarumai waɗanda suka iya jawabai ya ce da turkawa sun ji maganganun wannan da jawabinsa la aslama da wallahi da dukansu musulunta za su yi saboda ba abinda ba za su gane ba komai za su gane kuma za su gamsu da basira da hikiman da Allah Ta wa ta'ala ya ba wannan sahihun rawahu abdullah ibn ahmad fi zawaid al-fadail wa qala shaykh al-adawi sahihun nafs al-marja saboda haka wannan magana ta tabbata kun ga wannan ya tabbata cewa abdullahi dan abbas Allah tabaraka wa ta'ala ya baki ilimi sai akwai lokacin da kawarijawa suka fito har jaye su suna gadara da Kur'ani. ko ina ka ɗauko musu Kur'ani za su faɗa da Kur'ani suke kafa hujja zamanin alibi na bi Talib aka rasa waye ne zai fito na fito da su Abdullahi dan Abbas shi aka tura kuma sai da ya murkusa su duk gadararsa da Qur'ani Allah ya taimake shi yasa da yawa daga cikin fuka dawo kan hanya sai wanda Allah ya batar kawai to kun ga Allah ta'ala ya kaddara ki ya zabe ki ɗaya daga cikin masu kare addinin Allah kwarai da gaske a zamanin kalifancin Ali na Abi Talib wa kana radiyallahu anhu jamilan tayyiban ra'iha shi ma kyakkyawan mutum ne kamar mahaifinsa sai Allah ta'ala ya sanya ki yana da ƙanshin jiki haka saboda yana yawan sanya turare eh, kamar ya zama addicted da turare kuma abin da ya kamata kenan ka zama addicted da abu mai kyau ba ka kasance addicted da shaye-shaye ba ko aikin banza ba amma abu mai kyau abinda ake so kenan saboda me saboda duk inda Abdullahi dan Abbas in ya wuce to mutane su kan gane cewa ya wuce a lokacin da muke yara ko wani dattijo wanda yake sayar da kayan koli turaren sa daban ne mu mukan gane muna yara inda ya wuce waje muka biyo mukan gane ya wuce wajen zai mu je mai tabinsa muna son ya bamu wannan turare din kuma wani abin mamaki wato turaren ba haka yake sayan abin nan ba irin masu halawar nan ne ba. kawai saboda yau da kullun ne Allah ya baki basira zai na iya tunawa yana kama da kanshin ko joy ne kun san sabulu joy akwai sabulu joy eh, da akwai sabulu joy da imperial ana samun su a yanzu <laughs> ba samu ko a yana samu ko amma dai akwai ran da na a sayo mun jiyoyi aka biya ka sayo mun wani abu wanda duk yaji eh, eh, sai manya-manyan abin nan eh. ai sabulun da in ka ji sabulu yana kai ko lokal sabulu ne ko lokal sabulu ne ba za ka ji shi da yaji irin na yanzu ba amma akwai sabulun da yanzu sabulun da ake sayarwa ka rinka a tishawa kenan to wannan mutumin zai je ya hada to ban san wallahu alamu yanzu akwai yayansa amma ban yi tsammanin da wanda ya yi ba kwarai da gaske sai ya hada wannan da wannan shi ya san turaren da yake hadawa in ya har hada sai ka ji kanshi duk inda ya bi kuma yakan dauki lokaci to kaga a wannan zamani namu ma kenan balle zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ai ko annabi yaro in ya dafa ki in ya tafi gidansu akan gane annabi ya dafa ki to kai in Allah ya kaddara kai mai warin jiki ne ka sai turare mai kyau mana ka ringa abun nan duk wanda kai hannu da shi ko ka abun nan gane cewa wannan kai wannan turaren malam ne Eh, amma sai an hada da tallafi وقال عطاء ما رأيت araba qamara laylata arba'a ashara illa dhakartu wajh ibn abbas ata rahimahullahu Ta'ala yana daga cikin tabi'ai yace duk lokacin da naga wata a daren 14 yace sai na tuna kalkalin fiskan Abdullahi dan Abba ya bar duniya amma sai na tuna da shi to kaga wannan yana daga cikin abubuwa da Allah ta tabaraka ta'ala ya masa wannan ya gwada yana da tsafta kuma ya tsufa ya kai shekarunta na ainihin tsufa daidai gwargwado da ainihin tsaftarsa wani ikrama sai dai wani lokaci kuma haske ne na ilimi in Allah ta'ala ya riga ya kaddara wa mutum shikenan eh, ba wai na magi ba ko na kafi zabuwa ba ikrama shi ma yana daga cikin tabi'ai yace kana ibn abbas in iza marra fi tariqi to bari ku ji idan yazo ya wuce hanya kulna annisa mata abinda suke cewa alal hitan zaka gaji su suna magana kamar da katanga in yazo ya wuce ya abin nan suna cewa amarra al-misku amarra ibn abbas shin da turaren al almiski ne domin shine yafi kowane turare muhimmanci a da shi an wuce da shi zaka gane wai turaren almiski ne aka wuce da shi ko abdullahi dan abbas ne ya zo ya wuce to kaga bai kamata ka ringa zama kawai ana jin ka ji wani dum kokarin tattoshe hanci ba eh, wannan in kana son karin bayani ka duba sayarwa alamin nubala na imamu zahabi rahimahullahu ta'ala talabuhu lil ilmi wa tahammuluhu ashada'id fi sabili ta'tili duk da kasancewa annabi ya masa addu'a ba wai ilimin ne Allah ya cusa masa kwakwalwa ba sai da ya nema shine za a ba mu bayanin yadda ya nemi ilimi saboda haka ko kayi addu'a ko ka sha fa’ami to ka tashi ka nema ka tashi ka yi fama amma an gace fa'ami ne kawai za ka tsaya a fa'ami kun san mutanen da ya ce kai wani kamar ya sha fa'ami daga nan kuma Allah ya taimake shi ƙoƙarinsa ne fa saboda akwai wanda yake za ga ya sha fa'amidin ya gama shan fa'amidin amma a firamare ma koransa za yi a firamare ma koransa za yi to abin na Allah ne wannan yana gwada cewa ka yi addu'a ka kuma haɗa da ainihin kokarinka ba kwanciya za ka yi ba kawai ka yi addu'a ka ce addu'an gita za ta yi tasiri a e, imalu Allah ya ce ku yi aiki kamar yadda abdullahi dan abbas ya yi wannan aiki kuma Allah ya tara maka ilimi mai yawa wanda ya wayi gari yana ɗaya daga cikin waɗanda ake taruwa a ƙarƙashinsa tun da an ce akwai lokacin da za a je aikin hajji ma fa khalifa da khalifa ya ce ya kamata abdullahi dan abbas mu tafi aikin hajji tare tun da ya fi zama a birnin madina zai tafi makka yadda khalifa yake da tawaga shi ma haka yake da tawaga na ɗalibai yadda khalifa yake da tawagan fadawa shi kuma haka yake da na ɗalibai warai da gaske wadancan fadawa ne suna fadanci waɗannan kuma ɗaukan ilimi suke yi kaga kowa da tawagarsa to a irin wannan ne in aka samu in ba domin sahabi ba ne khalifa zai ce kai wannan zai ce aikin hajjin ma na haramta maka koma gida ko ya takaita maka mutanen da zaka tara in ka karanta abin nan tarihin sarakunan da da yadda suka yi fama da malamai da yadda malamai suka yi fama da su wallahi za zaka ji mamaki ka kawai sarki zai zo kana tara mutane a masallaci haka sai ya ce daga yau ba za ka sake karantarwa ba har ka mutu kuma kana yi zai saka a kurkuku kuma ba yadda aka yi ya sai dai kai ta rubuce-rubuce ai da haka waɗanda suka yi ta rubuce-rubuce mafi a yawan waɗanda suka yi rubuce-rubucen nan ba su yi da baki wasu ba su samu daman yi da baki ba amma haramta musu kai akwai kasashe a nan duniya a yanzu akwai kasashen da wallahi ba su yadda ba ka yi saka karantar irin wannan ba ya za muke ce najeriya tana da ni'ima irin wannan sai dai kuma ba amfani da ni'iman yadda ya kamata kwarai da gaske hatta wani malami idan gwamnati ta wake shi wallahi an gan shi da wani sai an kama shi wani ma sai an kama shi sai dai kawai ya zo ya sallah ko kuna masa magana ba zai saurare ku ba saboda mai saboda masu leken asiri suna gani yana sallah wannan ma an ba shi dama ya yi sallah ya fito ya koma gidansa kenan daga shi sai matansa a yanzu ana samun haka Allah ya saboda haka wannan shine babban sahabi Abdullahi dan Abbas matsayin kani ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama masanin alqur'ani kuma masanin ilimi na musulunci ana ya kamata mu dakata sai darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh